sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading na sabbin bidiyoyin. Yanzu in babar ka da ta haife ka za ta ji daɗi. Wannan wace irin rayuwa muke yi eh, sai an yi magana a ce an yi wa malamai rashin kunya? Bayan su kuma malaman su ne yanzu sun kasa ma gane wanda wa'azi za su yi wanda ya kamata. Haba wallahi da abin nan na kwana jiya da ƙyar ne bacci. na ga ɗaya na ga shi ke yanzu a ya koma akan mata a jikinsu na jasa ne kaza kaza kuma a yanzu in babar ka da ta haife ka ce mace ce daɗin duniya domin mace mafi muni a jikin mace shine gabanta nan take fitsari nan take fitar da jini domin yana birkiya shi ne shi za ka ɓoye shayi ai da shi mata suke nuna gudu za ita yi sai fuska ita ce mafi kyau a jikin mace to da shi za ta ja ka zuwa ga mafi munin kuma akan wannan wa'azin da malam daura ya janyo cice kuce da yawa wasu matan suna ganin maganganun da ya faɗa kamar ya ci musu zarafi ne ya wulakanta mata har ya sa wata baiwa Allah ta fito wannan magana wai dan Allah dan Annabi, me malaman zamanin nan suke ne masu zamani, wata irin rayuwa malaman wannan zamanin suka koma yi ai ha'a wannan wannan irin abu ne kowanne malami ya ɗauko shararsa sai ya ce wai mata wari suke in ka ga mazaunan su ba za ka so ka ƙara gani ba haka na ga ranar wani ya post shi kenan wani sa'o kake son isarwa kai malami dan Allah wannan wa'azin da kake na cewa mata na jissa ne wani sa'o zai isar maka ya kamata duk abin da za a yi shi da hujja to wani sa'o kake son ka isar ba na fara baki asan tambayar da kika ta karshe yana so ya isar da saƙon na cewa maza su ji tsoron Allah domin duk inda ke ga namiji idan kana so ka karya lagon shi ka kada shi kasa ka zubar da shi kasa ka yi amfani da mace sai Malami ya amfani da wannan daman domin yi mutane wa'azi da cewa kun ga wannan abin da kuke da bi zuwa kalan shi bai cancanci ku dinga saba a kan shi bai kai matsayin ku dinga saba Allah ta wannan abin ba matsala ta farko shine a duk inda malami ya wa'azi kowa yana yanko inda ya fi burge shi ne ya zo ya posta a pejin shi amma matsayinka na mai hankali ba wai kana ganin wannan iya bangaren za ka yarda da shi ba ka ji sauran ba sannan na biyu din da ke ga malami yana yin daidai yana ba daidai ba domin malamai ai ba ba bane kowa yana saba Allah annaba ma akwai wanda suka saba Allah barantana malamai ko magana zaki akan malami ko na gaba da ke ai a tausasa harshen ki kuma haƙƙi amfani da kalmar wai malamin zamani malaman zamani duk da a nake bai fito ƙarar kin ce kina magana da malam Amin Daura ne, amma mu a tunanin mu na ra'a da shi ne wa'azin shi ya fito kwanaki kuma kwanan nan kuma ke ma kika bidiyon kwanan nan za mu zaci da shi ke kuma ko da kun saurari bidiyon da aka gutsure aka sako shi a social media din za ku ji sai da ya adalce ce kaza ya fi muni kuma fuska ta fi kyau magana ta adalci magana ta gaskiya malam Aminu Daurawa ya daɗe na yi wa mata hidima a addinin musulunci program din da yake a gidan rediyo ni ta nan ma na fara sanin shi da yake tambaya da amsa ɗin nan ta session din daurawa the least you can do is to keep quiet ko kuma ki tausasa harshen wajen kawo gyara da haka ina mai baki shawara a matsayina na ɗan uwanki musulmi da ki zo ki bidiyo ki ba da haƙuri ki ba al'umma haƙuri sannan shi ma ki ba shi haƙuri saboda girman shi ya ki ba shi haƙuri kokarin wai ki zo kina defending kan ke sakin kare kanki duk bai taso ba wanda tun wuri ki ba da haƙuri domin ki san illar da wannan bidiyon da kika saka zai miki ba